Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro barkanku da warhaka. Yanzu ma Aisha Sula ce da Ibrahim Garba da sauran abokan aiki daga nan sashen Hausa muke farin cikin kashin cewa da ku a cikin shirinmu na hantsi. yau Juma'a 28 ga watan Fabrairun shekara ta 2020. Kamar yadda kuka ji a shirinmu na safe, an samu mutum na farko dauke da cutar coronavirus a Najeriya. yanzu haka an samu wani dan kasar italiya da ya shigo da cutar daga kasar italiya to za ku ji cikakken wannan rahoto idan kun biyo mu muna nan kuma dauke da ci gaban tattaunawa da abokin aiki ya yi da dr musa yahaya game da ɓillar cutar coronavirus a Najeriya, amma duk sai bayan mun sha labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Nahiyar Afirka na shirin tunkarar yiwuwar barkewar annobar cutar murar nan ta coronavirus wadda ƙwararru suka yi gargaɗin cewa tana iya fin ƙarfin tsarin lafiyar Afirka. Tuni dai aka samu ɓullar cutar a Masar da Algeria. kuma hukumar lafiya ta duniya who ta yi gargaɗi ji alhamis cewa babu ƙasar da za ta ɗauka cewa ta fi ƙarfin wannan cutar ta afka mata daraktan hukumar ta who arnon gebreyesus ya ce this virus does not respect borders ya ce wannan cutar bata san wani kan iyaka ba bata bambatu bambanci jinsi ko kabila nan kuma babu ruwanta da karfin tattalin arzikin ƙasa yanzu ba ma batun hana cutar shiga ƙasarku ake ba batun shin ko yaya za ku iya idan cutar ta shiga maku a ƙasa zuwa yanzu an fi samun mace-mace ne a wurare da ke da rashin ingantattun kayan jinya saboda haka muddin annobar cutar ta fantsama cikin afirka to sai wani ikon allah a cewar dr natalie mcdomat ta kwalejin king's college da ke london wadda ta kara da cewa It's an issue when managing other medical problems. So that means that uh, with uh, Dr. Natalie ta ce al'amarin zai ma haifar da matsala wajen jinyar sauran cututtukan. ma'ana mutane masu fama da hawan jini da sauransu ba za su iya ganin likita cikin sauƙi ba sannan a hankali wannan zai haifar da ƙarin mace-mace a halin da ake kuma kafafen yada labarai sun ce ma'aikatar lafiya ta najeriya da kuma cibiyar hana yaduwar cututtuka ta ƙasa ncdc sun tabbatar cewa a karan farko an samu wani mutum ɗauke da wannan cutar a najeriya Muna ɗauke da ƙarin bayani kamar yadda kuka ji. Tsoron cutar ta coronavirus da kuma tasirin da za ta iya yi na haifar da fargaba kan kasuwar hannayen jari da kuma kamfanoni a duniya baki ɗaya. Inda darajar hannayen jari a kasuwar Dow Jones ta Amurka ta rikito da maki 1,191 wanda ba a taɓa ganin irin wannan babbar faduwar hannayen jari a rana guda ba a tarihin kasuwar. Haka zalika kasuwannin Standard and Poor Index da Nasdaq sun faɗi da kashi hudu cikin ɗari. wanda su ma rabon su fuskanci irin wannan faduwar tun shekaru tara da suka gabata su ma kasuwannin hannayen jarin turai ba su tsira ba ganin yadda alƙalaman auna darajarsu suka nuna sun faɗi fiye da kashi uku cikin ɗari. A halin da ake ciki kuma shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO jiya Alhamis ya yi gargaɗin cewa a halin yanzu babu wata barazana da duniya ke fuskanta kamar yiwuwar bazuwar cutar ta coronavirus a wasu ƙasashe bayan China. Duk da raguwar da yawan masu kamuwa da cutar ta yi a wato suka yi a ƙasar China, Tedros hannun Ghebreyesus na WHO ya gaya manema labarai a jawabinsa na mako-mako cewa abubuwan da ke faruwa a duniya dangane da wannan cutar na da ɗaukar wato ba da tsoro matuƙa. To Ibrahim Garba na nan tafi da ƙarashin labaran. A karo na farko a Najeriya an samu bullar cutar coronavirus COVID-19 a Lagos. Ga rahoton da wakilin muryar Amurka Babangida Jibrin ya aiko mana. bayan da aka shafe makonni da dama 'yan najeriya na fargaban barkewar cutar coronavirus a kasar yanzu aka dai ma'aikatar lafiya ta najeriya ta ba da tabbacin cewa yanzu aka an samu wani dan kasar italiya da ya shigo da cutar daga kasar italiya a birnin Legas. wata sanarwa da ministan lafiya a najeriya dr oshagi ehanari ya fitar a juma'ar nan ya tabbatar da cewa an samu dan kasar ta italiya da ya shigo da najeriya da cutar ta coronavirus cutar da ta samo asali da kasar sin shi dai wannan dan kasar ta italiya yana aiki ne da wani kamfani da ke nan birnin lagos kuma ya shigo birnin lagos ne a ranar 25 ga wannan wata na fabairu da muke ciki bayan gudanar da bincike da ya shafi cututtuka ga dan kasar ta italiya a asibitin birnin lagos yanzu haka dai an kai shi wata cibiya da ke kula da cututtuka masu yaduwa na najeriya da ke a nan lagos sai da kuma sanarwar ma'aikatar lafiya wanda ministan lafiyan ya sanya wa hannu na cewa da kasar ta italiya mai dauke da wannan cuta akwai alamu da ke nuna cewa cutar ba ta yi tsanani a jikinsa ba kuma akwai alamun samun sauki to kowane mataki gwamnatin najeriya ke dauka na ciwo kan wannan cuta ga dai babban jami'i da ke kula da cibiyar cututtuka masu yaduwa a najeriya dr chikwe ehikwezu going to invest what is needed to make a few facilities ready uh, to host uh, patients if we need to. Personal protective equipment, gloves, all the other things that we need to keep healthcare workers Safe managing Muna ɗaukan matakan da suka dace da samar da kayayyakin aiki kama daga kayayyakin ba da kariya na hanci da ake sawa da kuma na safar hannu da ma'aikatan lafiya za su yi amfani da shi domin hana bazuwar cutar. kuma ana kokarin samar da kuɗaɗe domin yin maganin wannan cuta kamar da ake yi a sauran ƙasashe na duniya. Efforts are going on at the moment as we to increase the strategic strategic stockpile of uh, medical countermeasures that we have as a country. tuni jami'an lafiya suka yi kira ga 'yan najeriya da su dinga ɗaukar matakai na rigakafi da wanke hannu da kuma gujewa inda aka samu labarin barkewar wannan cuta ko kuma mai ɗauke da wannan cuta najeriya da yana da ɗimbin 'yan ƙasar china da ke aiki a ƙasar a cibiyoyi da masana'antu daban-daban da ake da su a sassa daban-daban na najeriya babangida jibrin murya amurka daga lagos Allah ya kyauta a gaida baban gida da wannan rahoto ga Ibrahim ya dawo da karashin labaran. To al'ummar yankin ruwan na Sudan ta kudu na kukawa kan gurɓata muhallinsu da yoyon mai ke yi suna masu rugawa kotu inda suka buƙaci miliyoyin daloli a matsayin diya lauyoyin da ke kare muradun al'ummar sun shigar da ƙara a kotun olin ƙasar inda suke zargin manyan kamfanonin mai da kasa kula da bututun man su waɗanda don haka suke ta yoyo da ma fashewa a lokuta da dama suna gurɓata masu ƙasar noma da kuma ruwa suka ce gurɓata muhallin da man ke yi ya kai ga ɓarnar da ba za a iya wato gyarawa ba a yankin na ruwan inda har haihuwar jarirai ake yi da na ƙasa ko kuma ma a matsayin bakwanni baya ga wasu mace-mace da dama da ake ta gani. amurka ta fitar da wani gargaɗi jiya alhamis na yiwuwar a kai harin ta'addanci a wani otal a birnin nairobi ƙasar kenya ofishin jakadancin amurka da ke birnin nairobi ya ce da yiwuwar wasu ƙungiyoyin ta'addanci na shirin kai hari a wani fitaccen otal a babban birnin ƙasar ofishin jakadancin bai bayyana sunan otal ɗin ba to amma ya ce otal ɗin da na wato da baƙi ne ke yawan zuwa za a kai wannan harin fada na ƙara kazancewa a lardin idlib na ƙasar siriya ta yadda ma shugaban ƙasar turkiya rajab tayyip erdogan ke kirarin cewa 'yan tawaye masu samun goyon bayan sojojin turkiya sun sake kwato garin nan na damasku mai matukar muhimmanci abubuwan da ke faruwa a yankin idlib sun zama alheri gare mu wasu sojojinmu uku sun yi shahada allah ji kansu to amma a ɗaya ɓangaren kuma asarar da aka yi na da yawa a cewar erdogan a wani jawabinsa na jiya alhamis rahotanni ma na nuna cewa 'yan tawayen siriya tare da goyon bayan sojojin turkiya na musamman masu tafa da bindigogin atilare sun sake ɓaci garin sarika jiya alhamis wannan gari na arewa maso yammacin kasar wanda ke da muhimmanci ga duka bangarorin biyu na wata mahaɗar wasu manyan hanyoyi ne biyu ibrahim garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc muka muku alkawari ga ci gaban tattaunawa da Murtala Faruk Sanyin na ya da Dr. Musa Yahaya kan ɓullar cutar coronavirus a Najeriya. A cikin waɗannan lokutan kwana biyu nan kafa a samu wannan cuta akwai mutane da yawa da ya cuɗanya da su, akwai mutane da yawa waɗanda kila gaisa da su da sauransu haka. So, kaga matsalar shi ne su waɗannan mutanen za su iya kamuwa da wannan cuta da gare su kuma suna iya yaɗawa ga waɗansu shi sa yake da mahimmanci a gano suwa da suwa bawan Allah nan ya haɗu da su sadda ya zo tun daga saukar shi har zuwa lokacin da aka bincike aka gano wannan cutar so da su ma a keɓe su gefe guda a kula da su a tabbatar da cewa ba su karin sun kamu da wannan cuta da gare shi su ma ba su yada ta a wadansu ga sauran jama'a ba. Yanzu haka gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce tana nan tana kokarin gano waɗanda ya yi mu'amala da su domin watakila ɗaukar mataki a kai to amma kawo yanzu ba a bayyana cewa an gano su ɗin ko kuma an fara ɗaukar mataki a kai ba kuma yanzu ana shiga kusan rana ta uku baka ganin kamar an makara wurin ɗaukar wannan matakin komai na iya faruwa. lallai za a iya cewa da alamun cewa za a an makara a kai amma dai akwai dama da gwamnati za ta iya kokari ta ɗauki mataki a kai saboda za a iya gano tun daga zuwan shi a najeriya tun daga airport har zuwa gidan shi da ya je za a iya ko ba iya gano dukkan mutanen da ya yi mu'amala da su ba za a iya gano waɗanda ya haɗa wani direba ne ya zo ya ɗauke shi you da sauransu haka nan kuma da yake akwai rakon ne da mutane suka shigo a cikin ƙasa ko ba iya gano duka ba za a iya samu duk waɗanda ya yi mu'amala da su so da a kula da su a gani domin ba su tabbata in suna dauke da wannan kwayar cuta to ba su bazata ga sauran jama'a ba eh ana cikin kwana na uku to amma dai kuma za ta iya ƙoƙari a iya yin abin da ya kamata domin a tabbatar da cewa an dakile ko kuma an rage bazuwa wannan cuta ga sauran jama'a a cikin al'umma a daidai lokacin da kasashe musamman waɗanda suka ci gaba suke kokarin wato ɗaukar tsauraran matakai musamman akan abin da ya shafi shige da ficen baki a sakamakon barazanar wannan cuta ta coronavirus ya za ka bayyana yadda yanayin yake a najeriya yanzu musamman a dangane da abin da ya shafi shige da ficen baki musamman daga kasashen turai a najeriya da kuma wannan barazana ta wannan cuta gaskiya kamar da ake faɗa shine hukuma dole su tashi sosai eh, wajen tantance mutane da ke shigowa cikin eh, ƙasa musamman mutanen da ke fitowa daga kasashen da aka samu wannan eh, cututtuka duk waɗanda aka samu da alamomin wannan cuta a misalin zafin jiki tari ko atishawa musamman dai zafin jiki aka gani yanayin jikinsa yana da zafi to kamata ya hukuma ta keɓe su a ware su guguda a kula da su a tabbatar da cewa ba wannan cutar suke dauke da ita ba idan ba haka ba to ba fata muke ba amma abin yana iya zama da illa babba kuma ba wai kaɗai ga kasashen jiragen sama ba a'a har ta wasu kafofi da mutane ke shigowa ta ƙasa ma daga waɗansu kasashe ya kamata hukuma ta kokari a ɗauki mataki na tantance mutanen da ke shigowa cikin ƙasa musamman waɗanda aka gani suna da zafin jiki a kokari a cebe su a tabbatar da cewa ba wannan cutar suke da ita ba bayan an yi bincike in aka gano ba ita ba ce to bayan waɗannan kwanakin da aka ɗauka ana duba su ana lura da su za a iya sallama su inda aka bincike ba aka gano ba cutar ba ce to abin yana da yana da yana da nawaya sosai a kai ta hanyoyin shigowa Najeriya ta ƙasa, hanyoyin shigowa Najeriya ta sama, hanyoyin shigowa Najeriya ta ruwa. To duk kamata a ɗauki mataki akan waɗannan wurare in dai ana so a tabbatar da cewa wannan cuta ta wannan da aka samu wajen wannan mutumin ba ta yaɗu ba ko kuma wasu da ke shigowa daga waɗannan ƙasashe da suka kamu da wannan cuta ba su shigo mana da irin wannan cuta a cikin ƙasa Najeriya. To a gaida Dr. Musa Yahaya ƙwararren likita da ke nan Amurka da wannan guduma da ka bayar Allah ya kyauta. Kafin mu ci gaba a shakata da wannan. saurare mu da zaman lafiya. Wannan shiri na zuwan muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 17-25 da kuma 60. Ana kuma iya lalubanmu a kan shafukanmu na sada zumunta na Facebook, Twitter da Instagram don tafka muhawara. Haka nan a kodayaushe aka iya ake bukata za a iya ɗaliban shafukanmu na adireshinmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga hassan mai na kaina Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. A cikin shirin namu na yau, za mu duba halin koma baya da rikicin cikin gida da ya mamaye kungiyar Boko Haram a bangaren ISWAP. A baba nan dai, jiragen yakin Najeriya na ci gaba da yin ruwan wuta a sansanonin mayakan na Boko Haram a zirin tafkin Chadi. A gefe ɗaya kuma, sabanin da ke ci gaba da ruruwa tsakanin suya su mayakan na boko haram ya haddasa suna ci gaba da kashe kawunansu wanda ƙididdiga ya nuna cewar daga watan janairun wannan shekara zuwa wannan lokaci da muke magana kimanin kwamandoji 25 ne suka rasa rayukansu a hannun sauran 'yan uwansu kwamandojin. Toma Dalla domin tattauna wannan matsala. A yau ina tare da wani gogaggen masana Kabiru Adamu wanda da farko ya mana ƙarin bayani idan ganye da abin da ya haddasa wannan rikici na cikin gida tsakanin kungiyar ta mayakan na iswap matsala ce ta fahimtar wato aƙidar da suke ƙoƙari su aiwatar Eh, wato ka kasar aƙida ce tsatsaura wadda take da fahimta na musulunci daban to kuma yawancinsu eh, abinda suke son su cimma shine kafa daula to inda suke da dama saɓani shine ta yaya za a kafa daular wata ƙungiyar guda za ta ce kashe-kashe da ba a bambanta tsakanin musulmi ko wani iri ne da ma wayanda misali a cikin alkurani aka ɗauke su eh, wayanda ke da wayanda dai alkur'ani ya ambace su misali da jiw da sauransu to yawancin su nan suke da sabani to fahim yadda muke da labari an ce a cikin kwamandojin akwai wayanda suke da kusan rashin yadda yadda ake kashe-kashe ba tare da an bambanta ba tsakanin musulmai da wayanda ma wayanda wayanda na kira krista da sauransu ma'ana akwai wayanda ke fahimta tun da kur'ani ah, kusan ya ba ma wayannan bangare bangarori na jama'a wani muhimmanci to bai kamata a ringa kakkashe su ba to fahimta da muke da shi ne cewa akwai cikin kwamandojin kungiyar wayanda suka nuna rashin su da yadda ita kungiyar take kashe-kashen nan to abin da ya kawo eh, idan kace kungiyar kana nufin kungiyar jama'atu ahlus sunnah wal jihad ne ko kuma kungiyar ah, islamic state to ai in ka duba asalin ita jama'atul eh, ahlus sunnah wal jihad ai daga cikin ta ne aka samu daular wato islamic state wanda ke afirka ta yamma ma'ana yawancin kwamandojin kungiyoyin biyu asalin su guda kuma wanda ya kafa su mutum guda ne shi marigayi mamman yusuf to kusan dukkan su suna da irin wannan alaka kuma abin da ke da muhimmanci in muka diba ai wuri ɗaya suke irin wannan gwagwarmayar kuma saboda tarwatsa su da sojojin rundunar sojan najeriya ta yi da wannan runduna ta kasa da kasa wata multinational joint tax force yanzu sun warwatsu kusan da ana da taswira wadda ya bambanta inda ita jama'a ta arsenal da wata jihar take da inda daular islamic state a afirka ta yamma take to yanzu babu wannan tafiyar tunda an tarwatsa su kusan suna aiki eh to amma wannan kashe-kashen da ya faru na baya-bayan nan a kungiyar jazz ne ko kuma kungiyar IS ne a fahimtar mu a kungiyar IS ne kuma jiya jiya din nan sai kashi wato da farko kashi na farko za ce sai muka ga hoton shi dan Uh, uh, wato muhammad yusuf uh, albarnawa yake ko an fito da shi a wannan wato kafa wadda suke wallafa wato kasidinsu wadda ake ce amak karo da farko an wallafa hoto ne yana rike da bindiga yana saye da irin kaki haka na soja wadda ake ce ma camouflage wato me muhimmancin wannan ita kanta wannan kashe-kashen da ka ambata bai a namu fahimta ba zai kasance iyaka ba da nan a baya za mu ga irin wayannan gwagwarmaya tsakankanin su wanda har zai iya kai da kashe-kashe tsakankanin su ma'ana dai abin da nake son jaddada a yanayi da ake ciki yanzu akwai matsala na shugabanci a cikin kungiyoyin duka biyu duk da yake akwai fahimtar da wayansu masana suke da shi wanda ni ma ina da shi na cewa kungiyar guda na jama'atul ahl sunnal da wal jihad ita shekau ya riga ya rike madafinta shi ke rike da ita na shugabanci to amma ɗayan kungiyar wato daular eh, eh, islamic state wadda ke afirka ta yamma lalle akwai matsala na shugabanci a cikinta amma to misali kana ga wannan matsala na suna cikin gida zai yin tasiri wurin rage karfin ya danganta eh, matsalar da na tattara bayanai da tantance shi wanda ita rundunar wanda ita wato kasar najeriya take da shi da wannan duna ta kasa da kasa take da shi ba zai ba ta dama ba ta amfana da irin wannan matsala da tana tattara bayanai tana amfana amfani da shi yadda ya kamata to lalle dama ce wadda kuma da ta yi amfani da shi ta kai musu hari na, na, na, wanda zai kai ga karshen kungiyar gaba kuma ya amfani da su daga cikin su eh, eh, eh, a cikin tsari na gudanar da yaƙi da ta'addanci wannan dama da ake da shi na raba kawunan wayannan kungiyoyi eh, wato hanya ce na yaƙi da ta'addanci wanda kuma ba mu amfani da shi to lalle da ana tattara bayanai ana amfani da shi da dama ce na yanzu a rarraba kawunan su kuma a yi amfani da eh, shi wannan rarraba kawunan su din eh, wayanda aka samu suka rungumi ko menene ma gwamnati za ta gabatar musu da shi wani lokaci dama ke za a ce za a ba su na yafuwa ko abubuwa da yawa ne daga ciki to in har aka yi wannan din ana yi amfani da su ah, su taimaka wurin kawo karshen kungiya duba da cewar ita kungiyar iswap ta ɓalle daga uwar kungiyar boko haram a halin yanzu za mu iya cewa ita iswap tana tana cikin rudani to menene halin da kungiyar jama'atu ahlu sunna lidda wata wal jihar ta Abubakar shekaru take ciki a halin yanzu ita ba ta da wani matsala a halin yanzu bayan ballewa ma daga cikin eh, a fahimtar mu ba ta da shi amma kuma a baya akwai lokacin da aka samu labarin cewa saboda irin eh, bangaranci da kungiyar ta samu Eh, karfin karfinta ya ragu ma'ana eh, akwai magoya bayanta da yawa da mambobinta wanda ba su yadda da yadda take kashe-kashe ba bambantawa tsakanin jama'a eh, to suna yawan barin kungiyar suna komawa kungiyar wato daular islamic state wadda ke afirka ok gabanin wannan sabanin idan muka ɗauki kungiyar jama'atu alu suna ta shekau da kungiyar iswap din nan misali a cikinsu wacce ce tafi karfi da kuma tasiri ya danganta yadda ka eh, fuskanci abu ita kungiyar daular eh, islamic state wadda ke afirka ta yamma wato iswap kusan a baya-bayan nan ba ta da a cikin kudurinta na kafa wato ko sansani za ce ko daula eh, ta kauce ma wannan to amma ita kungiyar eh, wato jama'atul al da wata wal jihad sai muka ga cewa ita tana da wannan eh, wato kudirin na kafa daula to amma dukan saboda damar da yadda na rundunar sojan Najeriya take gabatar da yakin sa dukan babu wanda ya samu wannan dama so zai yi wuya misali ka fito ka ce wannan kungiyar ta fita tasiri ko wannan ba ta tasiri ba don dukan su saboda Uh, irin yaƙi da ake da su babu wadda ta iya kafa daular take da shi amma in muka yi amfani da yawan membobi da kuma yadda uh, take suke ƙara yawa to muna iya cewa daular uh, daular islamic state wadda ke afirka ta yi wato iswap ta fi samun wannan dama don bayanan da muka samu a baya-baya membobin islamic state wadda suka baro yakin da ake a syria da iraq da hannun na libya ma da kila somalia lallai suna shigowa ita wannan kungiyar akasin wa'inda ke barin eh, ita jama'atar alisina da eh, wato wal jihar tana komawa wato to kungiyar su duka biyu ta yana suke samun kudaden aiwatar da wannan ta'addanci nasu to lalle akwai bayanai da yawa ko kuma bincike wanda ya nuna na farko akwai irin wannan eh, satan jama'a da ake don karban kuɗin fansa akwai bayanai da ke nuna cewa lalle kungiyoyi kudaden su daga wayannan Eh, wato irin kudade ne na biyu akwai dama da suke da shi misali na ɗauke hanyoyi na sana'a wadda ake yi a irin wayannan yanki wato misali su da noma da sauransu ma'ana in kana dan kasuwa kana son ka bi hanya ko kana son ka yi sana'ar ka wani lokaci sai ka bayar da kuɗaɗe wani lokaci da saninka wani lokaci ba da sanin ka ba ma'ana suna da wa'anda suke tafiyar da irin wannan ayyuka da hanyoyi suna karɓan kuɗaɗe daga su sannan akwai gudunmuwa wa'anda mambobin suke bayarwa sannan kakka ɗebe Eh, duk da yake babu shaidun wannan amma akwai bayanai waɗanda ke nuna na kasa ƙasa kenan wanda ke nuna cewa akwai ƙasashe na duniya wanda ke tallafa musu da kuɗaɗe. Da wannan ne muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka sai kuma waɗanda suka ba da gudumawa don ganin wannan shirin ya zo maku. Hassan maina kaina ke sallama da ku sai wani mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. an gaida Hassan Maina kaina. Yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum da farko suna na Aminu mai shayi na garin garbace da nan ba kungiyar muryar talaka ta kasar Shanya Taraba. Hakika za mu nuna mu da mu da kuma wannan samu da aka yi na mutum Italiya da cutar coronavirus a birnin Lagos ganin cewa munan Najeriya hakika hukumomin lafiya muna da rauni a wurin kiwon lafiya idan aka ce wannan cutar ta bayyana a Najeriya abu ne mai matukar wa. wahala a ce an shawo da cikin hanzari amma muna kira ga gwamnatin tarayya da hukumomin lafiya na najeriya da na jihohi da na ƙananan hukumomi da su tashi tsaye su mai da hankali domin wannan cuta da take yaduwa a duniya kamar wutar daji in ta yaɗu a nan na mu ta afirka ko a nan najeriya ba karamar barna za ta yi da fatan allah ya kawo mana sauƙin ta ya kuma yi mana ita ya kawo ƙarshen ta baki ɗaya na gode mai magana aminu mai shayi na garin garba sai da zan ba kugiyar mu da ta ta kasar da ta To yanzu kuma kafin mu sallama ga Ibrahim da labarai a takaice. To a takaicen nahiyar Afirka na shirin tunkarar yiwuwar barkewar annobar cutar murar nan ta coronavirus wadda ƙwararru suka yi gargaɗin cewa tana ma iya fin ƙarfin tsarin kiwon lafiyar nahiyar. a halin da ake ciki kuma tsoron cutar nan ta coronavirus da kuma tasirin da ake fargabar za ta yi kan kasuwar hannayen jari da kuma kamfanoni a duniya baki daya ya sa darajar hannayen jari a kasuwar dojans ta nan amurka ta rikito da maki 1191 wanda ba a taba ganin irin wannan babbar faduwa a hannayen jari a rana guda ba a tarihin kasuwar To masu sauraro a nan za mu karkare shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da maraice idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin namu da wani sabon shirin da karfe 4 agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi karfe uku kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Ibrahim Garba da ya taya na gabatar da shirin da Solomon Abu da ya bada umarni sai injiniyan mu na yau Jimmy Cook. Ni ce Aisha ta ke cewa ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya.